Wata nan da misalin karfe ɗaya ne aka samu tashin wani bom wanda kuma ake kyautar kamar wata mata ce ta zo da shi a layin yan kaji jikin kasuwar litinin wanda ake kira Bombay Market. A nan kuma zirki ma wannan kasuwa kamar misalin karfe biyu haka bayan anan kwashe abin da ya faru an kuma sai marasa lafiya wanda suka samu raunuka da kuma gawakin da suke wurin na da abubuwan yake to abin al'ajabi ne kwarai da gaske abin da na gani saboda da na na lura da irin yadda bombin ya tashi tarwatsa abubuwan da suke wuce da cewa ba babban bom ne sosai amma gaskiya ya ɗana saboda ana maganar cewa kamar mutane bakwai wannan bombin ya halaka kuma ana magana an jibi wasu kamar su goma sha biyu zuwa uku haka an garzaya da su asibiti wanda suka samu raunuka. To ya batun da maturu me me zaka kara mana haske dangane da abin da ya faru da maturu kuma? yawa jiya ne kamar misali kamar karfe bakwai har zai kusan sun ɗaya kusan awa shida lokacin da wannan mahara suka shigo garin damaturu suna ta ƙoƙarin afkawa gine-gine da dai sauransu rahotanni da nake samu daga damaturu ya nuna mun cewa waɗannan mahara sun kona ofishin yan sanda ya ce babban ofishin yan sanda a garin damaturu tana nan akan rana ba duk wanda zai wuce ko kuma zai shigo damaturu sai ya ratsa ta gaban wannan ofishin yan sanda wannan mara sun samu sun kona wannan ofishin 'yan sanda sannan kuma kasuwar bayan tasha akwai shagunan mutane haka da suka yi kasuwanci da sauransu to da nake samu shine shagunan nan sun kone amma a cewar bayanai da nake samu shine su a jami'an tsaro su suka afkawa waɗannan mahara da irin rocket launcher ɗin nan to wuta ta tashi a kansu da kasuwar gaba ɗaya shagunan da suke wurin gaba ɗaya suka kone to an a asaran dukiya masu ɗimbin yawa kuma da suke dare ne kowa ya shige gidansa ba a samu yawan mutane da suka hallaka ba a wannan sai dai da yanayin da ke ci gaba da samu shine a yawan yawan ma'anar nan kamar an hallaka su saboda eh, su kamar su zane kado ni wasu zobe ne lokacin da suka shigo wannan gari sai suka yi masu kwatar rauna lokacin da suka gama abin da su gama sai su waɗannan jami'an gado suka kai masu farmaki kuma aka ci an hallaka su da dama kwarai da gaske sai har yanzu babu wani bayani daga hukumomin tsaron a kasar da suka bayar game da wannan hali na dama na jiya. a ƙarshe haruna batun baga ana ta samun alƙalin mai yawan mutane da ke cewa mutane da aka kashe a baga sun kai dubu biyu ko ba su kai ba tana da wata masaniya na ainihin jimillar mutanen da aka rasa da kuma halin da baga take ciki ita ma? ya eh, kwarar da gaske saboda na je na tattaki har zuwa sansanin a yan gudun hijira da aka ajiye waɗannan mutane da suka ce karamar hukumar kukawa wato ita bakin kanta tana cikin karamar hukumar kukawa ne to shi na kuma samu na zanta da shi shugaban wannan karamar hukuma ya tabbatar mini cewa mutanen da suka mutu a wannan hali na garin daga sun fi dubu biyu saboda akwai gari da aka je musamman aka sa wuta aka kewaye waɗannan mutane aka cilla masu wuta ba a bar kowa da duk ne zai za a yi shi tana ko da suka fada ruwa suna kokarin tsallakawa a waɗannan mahara suka bi su suka dinga da su a cikin ruwan ko kuma wanda suka shiga daji suna gudu aka dinga bin su ana harbin su a cikin daji kuma ba sa ma bambance ko mace ko namiji ko yaro ko babba duk wanda suka samu a wannan gari hallakawa suke yi na je gaskiya na ji abin al'adu al'ajabi ƙananan yara al'adu da ba su shekara bakwai zuwa shida ba za a gansu an kuka zo da wani ba uwa ba uba an tsince shi a hanya yana kuka ko wata ko wani haka zai ɗauki yaron ya shigo da shi saboda tausayi da sauransu gaskiya sai wanda ya ga irin wannan sansani abin tausayi abin al'ajabi da musamman ma irin yadda waɗannan yara ke ci gaba da kasancewa marayu ga su da iyayensu da garinsu an raba su da garinsu an raba su da iyayensu kuma an shi nan ba wanda ya san su kuma babu wanda ya san inda iyayensu suke